Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Kauna da Allah ya yi min ba zan rike ta a banza ba. Kauna da Jama'a sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili wanda muke bincika maganar Allah. Mune Allah godiya domin yana tare da mu, muna kuma gode maku domin na ba da gaskiya kuna nan kurkusa da akwatunan rediyon ku domin mu ci gaba da wannan nazari tare, Allah ya sa maku albarkasa amin. To, kafin mu ci gaba, bari makaranto saƙonninku. Mr. Wilson Abba Hananiya ya ce, Ni dai, alkawari na shekara sai na cika shi da yadda Allah. To, Mr. Wilson Abba mun gode ƙwarai, ka yi alkawari na shekara kuma ka ce da yadda Allah sai ka cika to Allah ya ba ka ikon cikawa. Sai Mr. Awani Iliya Gure, samun haka cikin jihar Kaduna. ya ce, Ku yi mana addu'a domin ikkilisiyarmu akwai rikici, wanda ke tsakanin fasto da ’yan ikkilisiya har ma aka kai ga rufe kuma ya yi tambaya ya ce, Yaya zai yi da zakasa cikin wannan yanayi? Thomas Awani Ananiya a Awani Iliya Gode, Allah yana da iko ya warware kowace irin damuwa. kuma za mu ci gaba da yin addu'a Allah ya kawo ƙarshen wannan damuwa. Ka yi maganar zaka, ai, zaka ta Ubangiji ce, idan akwai damuwa, duk da haka ai, ai akwai shugabannin ikkilisiya a wurin, waɗanda ka tabbata su ne shugabanni za ka kai masu zakan nan domin ba ta ka bace ta Ubangiji ce, domin gode ƙwarai da gaske. sai musamman Manasse Galamje CRCN RCC ta kum cikin jihar Taraba. yace ce, Muna yi muku matuƙar godiya saboda aikinku, ku yi addu'a da Ubangiji Allah zai kawo mana da wannan cuta ta corona coronavirus wadda ta zo saboda zunubai iri-iri. To, Mr. Manasse Galamje mun gode ƙwarai, a inda Allah zai bi ta zunubanmu nema da tuni ya ƙarar da mu, amma za mu ci gaba da addu'a Allah ya yi mana jin ƙai. sai Mr. James Gola, ce, Akwai abin da ke damuna, ranar da za a ci jibi sai aiki ya ɗauke ni, ko hakan laifi ne? To, Mr. James Gola mun gode ƙwarai. Akwai sojoji da ’yan sanda waɗanda lokacin jibi aikin sukan ɗauke su, da ma likitoci da waɗansu waɗanda ke ayyuka na daban-daban Allah ya riga ya san manufarku ya kuma san zuciyarku, saboda haka, ba laifi ba ne in lokaci ya yi na gaba ka samu zarafi za ka iya ci, gode ƙwarai da gasken gaske. Sai Musa Musa Teri Lasa, ya ce yau shekara biyar kenan da rasuwan matata, ina roƙonku ku yi mane addu'a. To, Musa Musa Teri Allah ya yi maka ta'aziyya. kuma ci gaba da ƙarfafa ka domin rayuwa ba mata abu ne mawuyaci. Allah ya tuna da kai, ya kuma share maka hawaye ta wurin yi maka babbar ta'aziyya. Mr. Lawrence Dishon, a jada cikin jihar Adamawa, ya ce gaskiya muna ta yi muku godiya saboda aikin ku Ubangiji ƙara muku hikima da ci gaba da kuke na gina rahaniyanmu. wannan saƙo naka Lawrence Doshi mun gode yana da faranta rai. Ƙarshe sai Malama Rejoice N. Anthony daga Numan cikin jihar Adamawa, ta ce, Ina yi muku gaisuwa da fatan alheri a cikin aikin da Ubangiji ya baku, Ubangiji ya ƙara maku hikima, ina kuma so ku yi mani addu'a. Malama Rejoice Ubangiji ya san ki ya san ki. bari ya albarkace ki kema ya kuma biya ki gwargwadon jin kansa da alherinsa. To bari mu yi addu'a. Gode ma ya mai tsarki mai iko domin wannan nazari, mun kuma gode ma domin ma sauraron mu ya mai tsarki mai iko. Mun gode ma ya Ubangiji domin ikilisiyarka. mun samu damuwa a ikilisiyar guri. wadda har aka kai ga rufe ta, amma mun gode domin kai da kanka ka warware komai ya koma lafiya. Ka taimake mu ya Ubangiji, mu daina rikice-rikice waɗanda ba su da amfani. Muna addu'a ya mai tsarki mai iko ka taimake mu yaƙi da magabcin mu shaiɗan. Cutar corona coronavirus wadda tana rikita duniya ka kawo mana ƙarshenta. Da sauran cututtuka ma ya Ubangiji muna ka kai ka yafa zunubanmu. mu. gama ba mu yi gaskiya da aminci ba a cikin al'amuranmu. Muna tuba Ubangiji bari ka karɓe mu ka warkar da ƙasan mu kai mana maganin matsaloli na aikin ’yan ta'adda da masu satan mutane, domin neman wannan duniya Allah ka kawo ƙarshen tabarbarewar tsaro a ƙasanmu da dukan ƙasashe inda babu kwanciyar rai. Kanan ya mai tsarki. yi kurka muna tunawa da Mr. Musa Teru wanda ya rasa matarsa kusan shekaru biyar, ka ƙarfafa bawanka, ka share mai hawaye kai da kanka ka yi mai ta'aziyya. Muna addu'a ya mai tsarki, ka sawa malama Rejoice ‘yan Antoni albarka, bukatar da ta kawo mana duk da bata bayyana ba Allah kai ka sani ka biya. Haka nan muke ga dukan masu sauraron wasu ba lafiya, Allah ka ba su lafiya. wasu kuma rashin lafiya su ma ta ruhu ce ka warkar da su. Ka taimake mu ya Ubangiji dalilin nazarin nan ya sa ɗumbin rayuka su zo zuwa ga mulkinka, ta wurin ba da gaskiya ga makaɗaicin ɗanka Yesu almasihu. Gode ma ya mai tsarki mai iko domin za ka sa mana albarkaka cikin wannan nazari a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu, mu. muna nan muna nazari a cikin littafin Galatiyawa, wasiƙar manzo Bello zuwa ga ikkilisiyar Galatiya. Domin ga, waɗannan ikkilisiyoyi ne da yawa a yankin Galatiya, cikin nazarinmu na baya, da za mu iya tunawa, mun yi magana ne a kan ban gaskiya, a cikin wannan muka ga kwatancin Ibrahim, wanda ba ta wurin aikinsa ne ya samu kuɓuta ba. domin ai man iya tunawa Ibrahim ko da Allah ya mai alkawari zai samu ɗa bai jira Allah ba, ta wurin sauraren muryar matarsa Saratu, wadda a ganinta ta tsufa sai ta ce mai gara ka ɗauki kuyanga ta ita ta saman mana ɗa. Bayan Ibrahim ya amsa, sai Ubangiji Allah kuma ya ba wannan kuyanga ciki ta haifi ɗan da aka kira Isma'ilu, shi ne Oban Larabawa. Ubangiji Allah ya ce wa Ibrahim, Ba ɗanɗan baiwa ne zai zama ɗan alkawari wanda na yi wa duniya ba, amma ta wurin zuriyar matarka Saratu cikin tsufanta zan albarkace ta, ta wurin wannan zuriya da zan bata ne dukkan duniya za ta zama da albarka. To kaga, albarka Allah wadda ya faɗa wa Ibrahim za ta tabbata ne ta wurin zuriyar ɗa wanda Saratu da kanta za ta haifa a cikin tsufanta, ta kuma haifi ɗa wanda aka sa mai suna Ishaku ya zama uba kuma tushen dukkan zuriyar Yahudawa. Kuma iya ganewa, bangiji ya yi magana sai ta wurin gaskiya ne za mu iya kuɓuta, ba ka iya yin aiki mai kyau. ko wata rayuwa ta ƙwarai da kake ganin ita ce za ta zama kamar cin hanci wurin Allah ɗanwa, tikitinka na zuwa wurin Allah shi ne bangaskiya, sa'ilin nan ka goyi bayan bangaskiyarka da yin rayuwa mai kyau. A cikin wannan duniya mai zunubi wanda mun sani za mu yi ta budun muna fama zunubi na bugunmu muna tashi, amma fa bangaskiya ce mai kai mu wurin Allah ba aikinmu ba. don haka bayan ka ba da gaskiya, ka ba Ruhu mai tsarki dama domin a ga ’ya'yan Ruhu a cikinka da cikina. In kuma garin tafiya muka yi zunubi ’ya'yan Ruhu suka kasa bayyana sai mu tuba, amma fa mu tsaya a kan ban gaskiyanmu, mu kuma tabbatar da cewa ita ce mai kai mu wurin Allah ba aikinmu ba. In muka ce za mu watsar da ban gaskiya? mu riƙe kyawawan ayyuka ba za mu kai wurin Allah ba domin za mu zama kamar wanda ya hau sama ya saki reshe ya kama ganye. ’Yan wana, ban gaskiya ita ce mafita, mu kuma goyi bayan ban mu da kyawawan ayyuka na halin ’ya'ya irin na ruhu. Yau cikin nazarinmu, muna nan a cikin Galatiyawa, za mu ɗora a inda muka tsaya, yau za mu tashi. Mu koma baya mu karanta daga aya ta takwas domin nazarinmu na baya mun tsaya a aya ta tara. Za mu karanta Galatiyawa Sura ta uku aya takwas zuwa aya ta goma sha bakwai. Za mu ji, abinda maganar Ubangiji Allah take cewa a cikin Galatiyawa Sura uku aya ta takwas zuwa aya ta goma sha bakwai. Maganar Ubangiji ta ce, A cikin nasi kuwa an hango cewa Allah zai kuɓuta da al'ummai ta wurin bangaskiya, wato dama can an yi wa Ibrahim bishara cewa ta wurinka za a yi wa dukkan al'ummai albarka, to ashe, masu bangaskiya su ne aka yi wa albarka a game da Ibrahim mai bangaskiyan nan. Gama duk waɗanda suke dogara gabin shari'a la'anannu ne. don a rubuce ke cewa duk wanda bai tsaya ga aikata duk abin da yake rubuce a littafin shari'a ba la'ananne ne, to a fili yake, ba mai samun kuɓuta ga Allah ta wurin bin shari'a, domin wanda yake da adalci ta wurin bangaskiya zai rayu, shari'a kuwa ba ta dangana ga bangaskiya ba, domin ta ce, Wanda ya gaskanta ta ta gare ta zai rayu. Almasihu ya fanso mu daga la'anan nan ta shari'a da ya zama abin la'ana saboda mu, domin a rubuce yake cewa, Duk wanda aka kafa a jikin itace la'ananne ne, an yi wannan kuwa, domin albarkan nan da aka yi wa Ibrahim ta saukawa al'ummai ta wurin Yesu almasihu, mu kuma ta wurin hanyar ban gaskiya mu samu ruhun nan da aka yi alkawari. To, yanwa, bari yi muku misali, ko alkawari na mutum ne kawai in dai an riga an tabbatar da shi, Ba mai soke shi, ba kuma mai ƙara wani abu a kai. To, alkawarin nan, an yi wa Ibrahim ne da kuma wani a zuriyarsa, ba a ce da zuriya ba, kamar suna da yawa, a'a, sai dai ɗaya kaɗai, aka ce wani a ka wato almasihu, ga abin da ake nufi, shari'a nan wanda ta, zo shekara arba'amiya da talatin daga baya. ba ta shafa alkawarin nan da Allah ya tabbatar tintini ba, har da za ta wofin tashi. domin don daga da nan ta hanyar shari'a yake samuwa, ashe ba zai zama na alkawari ba kenan, amma Allah ya baiwa Ibrahim ta wurin alkawari ne. To, Ubangiji ƙarawa maganarsa albarka amin. To, kamar yadda muka faɗa, mun iya ganewa, Allah ya yi magana ban gaskiya. To yau, a cikin nazarin nan za mu dubi shari'a ko alkawari, mu kuma gani ina mafita take, a cikin aya ta takwas, magana nan wato kuɓuta ta wurin ban gaskiya wadda Bulus ke ƙarfafawa tana nuna tushe da kuma asalinta tabbatacciya a cikin littafi mai tsarki. wadda Ubangiji Allah ya riga shaida ta tun kafin tun farkon kafawar duniya. Haka ya faɗawa Ibrahim a cikin farawa Sura goma sha aya ta uku. Albarkan nan, ta dukan al'ummai ce, kuma wani abin da za mu lura, Allah ya tabbatar da alkawarinsa ne ta wurin zuriyar da ya zaɓa, zuriyar ɗan Saratu, daga cikin zuriyar. bai ce daga zuriyanka ba koko sai ya ce mutum guda, wanda za mu gani a cikin wannan nazari, sai muka iya ganewa? Aya ta tara, ta magana ta ce, Ashe, masu ban gaskiya su ne aka yi wa albarka, game da Ibrahim mai ban gaskiyan nan, ayan nan. ita ce ƙwayan magana Bulus kamar yadda muka dube ta ma a nazarin nazarinmu na baya, ban gaskiyar Ibrahim ake bukata. Ba a bukaci aikinsa ba domin a cikin aikinsa ya kasa, kaga kuma, yin aiki mai kyau shi ne kiyaye shari'a, amma ban gaskiya ya dace da amincewa, kada mu ce, Tun tunda yake bayan mutuwar Ibrahim, sannan ne su ya mutu daga bisani, muka koma mana tunanin cewa to ashe Yesu ma bai mutu domin Ibrahim ba, Allah da kansa yana shirya aiki ya kuma faɗe shi tun kafin ma ya tabbata. To kaga, a goma zuwa sha hudu, nan muka ga ayyukan shari'a, suna kuma kawo la'ana. almasihu kuma ya cece mu mu daga wannan la'ana. Aya goma, ta ce, Gama duk waɗanda ke dogara gabin shari'a la'anannu ne, domin an rubuta kuma a rubuce ke cewa duk wanda bai tsaya ga aikata, duk abin da ke rubuce a littafin shari'a ba la'ananne ne. Bulus ya ce, Duk wanda ya dogara ga kiyaye dokokin shari'a la'ananne ne. gama daga cikin ’yan adam ba wanda baya yin kuskure, ya kuma kasa kiyaye dokokin Allah. Saboda haka Allah ma da kansa ya ce ’yan adam duka sun yi zunubi, sun kuma kasa ga darajarsa. Karanta wannan Romawa Sura uku aya ashirin da uku, bisa ga dokokin shari'arsa, ba wanda zai yi abin da yake daidai, ba tare da ya yi zunubi ba. in kuwa ka ce za ka kiyaye dokoki ka zama ka karya guda kai mai laifi ne ga duka, kuma bin doka, in ka karya ta ka zama la'ananne. Tubulus ya ɗauko wannan aya daga cikin attaura maimaitawa shari'a ko kubawa shari'a, Sura ashirin da bakwai aya ashirin da shida, wanda ya saɓi shari'a, za a ka da shi, domin shari'a ba ta da jin ƙai. da a ce ta hanyar zuwa wurin Allah, sai an kiyaye dokokin shari'a, ni da nake magana ba zan iya kaiwa ba, domin ayyuka na sun kasa, Haka nan kai ma uwa ko da wasa karka yi tunani, aikinka na kirki zai iya kai ka wurin Allah, amma za mu iya samun ceto ne ta wurin aikin alheri wanda Yesu ya yi, ya hau giciye. aka tsire shi, ya zama la'ananne domin ya ɗauki la'anata da ta taka kai da ni da muka ba da gaskiya. To, ka gani, ba wanda zai samu ceto idan ya bi kiyaye shari'a, domin babu ɗan adam wanda zai yi rayuwa ba tare da zunubi ba. Dalilin wannan ne alherin Allah ya sako ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda bai zo ba. asara ta zama tashi kenan. A sha ɗaya, ce fili yake, ba mai samun kuɓuta ga Allah ta wurin bin shari'a, domin wanda yake da adalci ta wurin bangaskiya zai rayu. magana nan a sariri take, in mutum ya tuna da ma'ana Sura uku aya goma a ma na baya, ceto muke nema. da yadda mutum zai samu kuɓuta a wurin Allah, amma waɗansu sukan nemi wannan ta wurin koko ta wata hanya daban, ta wurin ƙoƙarinsu a addini, ko kuma ƙoƙarin kiyaye shari'u da farlai da ka'idoji, annabi ku, ya rubuta mana yadda mutum zai kuɓuta a gaban Allah, shekaru da yawa kafin ma a haifi Yesu almasihu, ya ce, Adali, zai rayu bisa gaban gaskiyarsa, Habaku Sura bi aya ta hudu. Shirin Allah kenan guda ɗaya tak, baya kuma sakewa, ceto sai ta wurin ban gaskiya, kuma sai ta wurin ban gaskiya nan ne mutum zai kuɓuta ayyukanka ba za su kai ka wurin Allah ba, ban gaskiyar nan kuma ga Yesu almasihu ne kaɗai. Ka gani, Allah yana bayyana mana shirinsa kyakkyawa. domin mu iya fahimta. Ya ce, Shari'an nan kuwa ba ta dangana gaban gaskiya ba, domin ta ce wanda ya gaskanta ta ta gare ta zai rayu. Aikin shari'a da aikin ban gaskiya sun bambanta, aikin shari'a shi ne nunawa mutane su yi irin abin da zai gamshi Allah. aikin bangaskiya kuwa shi ne wanda zai ceci mutum ya kawo masa gafara da rai madawwami. Yahudawa ma da sun yi ƙoƙarin yin aikin bangaskiya ta wurin kiyaye shari'a amma suka gane ba dama, mutum ba zai iya ayyuka na bangaskiya ta wurin kiyaye shari'a ba, amma wanda ya ba da gaskiya zai rayu ta wurin ayyukansa ya tsallacewa shari'a, zancen farlai. kamar yin kaciya da sauransu, suna da aikinsa a da, kafin zuwan Yesu almasihu, amma yanzu, tunda ya mutu saboda mu, bai kamata mutum ya kiyaye farillai ko ɗaya ba. Bulus ya ɗako maganan nan daga tsohon alkawari inda ya ce, Domin haka sai ku kiyaye dokokina da ka'idodina waɗanda ta wurin kiyaye su mutum zai rayu, littafin firistoci Sura takwas aya ta biyar. Wuya abin, shi ne ba wanda ya taɓa kiyaye su ya kuɓuta, sai ya salan masihu shi kaɗai, domin shi zatin Allah ne, Sura Allah ne, amma sauran ’yan Adam duka sun yi zunubi, anabawa da suka zo. Mun gansu ’ya'yan mutane ne suna da uwa da uba. Yesu almasihu kuwa aka haife shi ta wurin ruhu domin shi ruhun Allah ne, shi ne kaɗai ya fi ƙarfin shari'a domin shi ne kaɗai cancantacce mai iya kai ɗan adam zuwa wurin Ubangiji Al. Almasihu, ya fanso mu daga la'anan nan ta shari'a, da ya zama abin la'ana saboda mu, domin a rubuce yake cewa duk wanda aka kafa bisa itace la'ananne ne, saboda shari'a kuwa, aka kama dukan mutane da laifi. an ya an hukunta musu mutuwa ba yadda za su fita, sai dai in an fushe su, wanda ya kasa kiyaye shari'a duka, ba shi da iko ya fanshi ɗan uwansa, ko kuma ya kiyaye shari'a, saboda haka ba mai fansa sai ya sa almasihu wanda ike ɗane daga Allah, Ruhun Allah, mara zunubi, domin ya fanshi mai zunubi, saboda yin fansa. sai ya shiga wannan la'ana, duk da ba shi da la'ana ya zama la'ana saboda mutane, anabawan da ba su san labarin yadda Romawa suka kashe masu laifi ta wurin kafa masa itace ba, duk da haka, annabi Musa ya rubuta cewa, Idan mutum ya yi laifi da ya isa mutuwa aka rataye itace a gare shi ya zama la'ananne ga Ubangiji. bisa ga maita maimaitawa shari'a ashirin da ɗaya, ashirin da biyu zuwa ashirin da uku, bisa ga sanin Musa, ana faɗa wannan a kan wanda aka kashe ta wurin jifa da duwatsu, daga baya a rataye jikinsa a itace, manyan malamai na Yahudawa kuwa ba su manta da wannan ba, bisa ga Yohana Sura sha tara aya talatin da ɗaya. Sanda Yesu yake kan giciye, giciye na itace. ya ce, Ya Allah, ya Allah, don me ka yashe ni bisa ga mata ashirin da bakwai arba'in da shida, amsa kenan, saboda ya zama la'ana a maimakonmu, ya kwashi zunubanmu ya kai su bisa itace, Allah ya juya mai baya saboda muguntanmu. An yi wannan kuwa? Domin albarkan nan da aka yi wa Ibrahim ta sauka, ga al'ummai ta wurin Yesu almasihu, mu kuma ta hanyar bangaskiya gaskiya. mu samu wannan alheri wanda Allah ya riga ya yi alkawarinsa, sai ce, Bari ba ku misali, ko alabar ko alkawari na mutum ne kawai, inda an riga an tabbatar da shi, ba mai soke shi, ba kuma mai ƙara wani abu a kai. Wannan fa, Ubangiji Allah ne, ya yi shi ya kuma tabbatas. sai ya zama alkawarin nan, an yi wa Ibrahim ne da kuma wani a zuriya tasa, ba a ce da zuriya ba kamar suna da yawa, a'a, sai dai ɗaya kawai aka ce wani a zuriyarka, bisa ga Sura uku aya goma sha shida, wato Yesu almasihu. Alƙawarin da Bulus yake ambato shi ne wanda aka yi wa Ibrahim cewa ta wurin zuriyarka. kuma al'umman duniya za su samu albarka, saboda ka yi biyayya da umarni na bisa farawa ashirin da biyu aya sha takwas. Ya yi Ibrahim ya fi tunawa da isha kuɗansa wanda ike a wurinsa lokacin da Allah ya yi masa wannan alkawari, amma Allah bai nufi haka ba, amma yana nufin zure Ibrahim, wanda zai kawo ceto ga dukan wanda ya gaskanta shi. wannan zuriya koko mutum wanda aka zaɓa shi ne Yesu almasihu ba wani daban ba, Allah kuwa ya yi alkawari ga dukan mutane tun kafin ya ba Yahudawa shari'a, farawa Sura uku aya sha biyar, farawa Sura sha biyu aya uku, daga baya kuma Allah bai ƙara wani abu ko ya sake a kan alkawarinsa ba. saboda haka ta wurin almasihu ne kaɗai ceto yake tabbata kuma duk wanda ya gaskanta da ya sa almasihu zai samu ceto kyauta. ’Yan wannan shi ne shirin Allah, kuma wannan gado na samun jinƙai, ba ta wurin kiyaye shari'a ba ne, amma ta wurin zuwa ga Allah ne, da kuma shirinsa, wanda ya bayyana a cikin Yesu almasihu. ’yan'wana, ka dubu wannan, ka kuma gane, ka zo ka iya kaiwa ga rai cikin Yesu almasihu. Allah mun gode maka, domin ka yi shirinka, ka cewa Ibrahim ta zuriyarsa, wani mutum zai taso wanda zai fanshi duniya ta wurinsa a samu albarka, aka haifi Ismailu, ka ce, A'a, ta wurin zuriyar Saratu ne, Saratu ta haifi Ishaku. ta wurin wannan zuriya ne aka sami Yesu almasihu mai ceto, wanda ya ba da gaskiya, ya tsallace wa mutuwa ya kai garai rai. gode ma ya Ubangiji, domin ka yi wannan shiri, wasu ba su gane ba ka ganar da su, mu da muka gane ka riƙe mu cikin ban gaskiya mu tsaya domin ran nan ya tabbata namu. Ko da wasa kada ka sa ya Ubangiji mu koma ga dogara ga shari'a, domin shari'a kasasshiya take nuna wa mutane laifinsu, mu kuwa ta wurin almasihu muka samu jin ƙai, yala ka kira mutane zuwa ga rai, ka buɗe idanuwansu na rahaniya su gane domin ta wurin bangaskiya ne ɗan adam zai iya samun kuɓuta. Taimake mu ya Ubangiji, a cikin sunan mu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu a madadin injiniyanmu, Lawal Sama'ila Matu Sambanni, Ni rabin yawa hotsiga nake cewa Ubangiji Allah ya sa mu ƙara tsayawa cikin gaskiyar mu ga Yesu almasihu amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya ɗari shida biyar Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.